Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a bakwai ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wasu gwamnoni da suka shuɗe suna samun yabo da kuma fatan alkhairi daga mutanensu sabili da irin ayyukan da suka gudanar a jihohin nasu. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama ƙari wato plus sai a jero nambar sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. gaba Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnin shugaba Donald Trump ta Amurka ta sake sakawa Iran wasu sabbin jerin takunkumai, inda a wannan karanta dira a kamfanin sarrafa kayan man fetur na kasar mafi girma. A yau Juma'a ne ma'aikatar bai Baitulmanin Amurka ta bada sanarwar saka wannan sabon takunkumi a kan kamfanin man fetur na PGPIC da wasu rassansa guda 39 waɗanda ta zarge su da cewa suna mu'amala da rundunar sojan kundumbala na Iran. rundunar da ke da muhimmanci a kokarin iran na mallakar makamai masu linzami da na nukiliya a cikin watan jiya ne dai gwamnatin ta amurka ta aiwatar da cewa wannan rundunar sojan kundin balat ta iran kungiyar ce ta ta'addanci Firaministan Habasha abi Ahmad ya gana da shugabannin gwamnatin mulkin sojan Sudan da kuma jagabannin ƙungiyoyin 'yan adawa na ƙasar a ƙoƙarin da yake na sulhunta rikicin da ke tsakanin ɓangarorin biyu wanda suka yi tun bayan da aka hamɓarar da tsohon shugaban Sudan da ya daɗe akan kan karagar mulki Umar al-Bashir. jim kaɗan bayan ganawarsa da shugabannin abi ya ce akwai buƙatar dukkan mutanen sudan da suka haɗar da sojoji da jagabannin ɓangarorin siyasa duk kowa ya nutsu ya dubi hanyar da za a hanzarta mai da ƙasar kan teburin turbar dimokuraɗiyya sai dai har ya zuwa yanzu ba wata alama da ke nuna cewa sojojin da jagabannin ƙungiyoyin fararen hular na dabda komawa kan teburin shawara. Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust Bangar da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kotu a Abuja ta jingine dakatar da hukumar saka ido akan ayyukan kafofin watsa labarai ta Najeriya NBC ta yi wa tashar talabijin da rediyo ta AIT. a yau juma'a ne alkalin babbar kotu ta abuja iyan ekon ya yanke hukuncin cewa a bar abubuwa yadda suke a jiya ne dai hukumar ta nbc ta sanar da dakatar da cibiyar watsa labarai ta dar wacce ta mallaki tashoshin na ait a bisa zargin cewa tana watsa labarai da rahotanni da ke iya tada zaune tsaye labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Juma'a ne Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta ajiye mukaminta na shugabancin jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya wato Conservative Party, kuma ana sa ran a sati mai zuwa za a gudanar da zaben wanda zai gaje ta. May za ta ci gaba da rike wannan mukamin har zuwa lokacin da za a zaɓi wanda zai gaje ta. Ana sa ran za ta tsayar da sabbin shugaban zuwa ƙarshen watan Yuli. amma kafin nan za ta ajiye iko a kan duk wani batu da ya shafi ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai wanda aka ɗeba ma lokaci har zuwa talatin na watan oktoba na bana firaministan da zai maye gurbin me na da ƙasa da watanni biyar ya yanke shawara ko zai ci gaba da fafutukar aiwatar da shirin me na jirkin ficewar daga ƙungiyar tarayyar turai ko kuma su bar eu ba tare da wata yarjejeniya gaba ɗaya ba Hukumomin kiwon lafiya hukumar kiwon lafiya ta duniya hu ta ce a kowace rana mutane fiye da miliyan ɗaya a duniya ke waye gari shiga suna ɗauke da cututtuka da ake samu ta hanyar jima'i a cikin rahoton da tabbatar da shi jiya alhamis na nazarin da ta yi kan lamarin hukumar ta ce tsakanin kowane gungun mutane 25 a duniya kullum ana samun akalla mutum ɗaya da ke ɗauke da akalla ɗaya daga cikin cututtuka hudu da ake samu ta hanyar jima'i rahotannin nahu ya ce a shekarar 2016 wacce ita ce shekarar ƙarshe da aka yi nazarin a cikinta akwai mutane sama da miliyan 376 a duniya da ke ɗauke da waɗannan cututtukan waɗanda kuma shekarunsu suka kama daga 'yan shekaru 15 da haihuwa zuwa ga masu shekaru 49 a duniya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wasu gwamnoni da suka shuɗe suna samun yabo da kuma fatan alkhairi daga mutanensu sabili da irin ayyukan da suka gudanar a jihohin nasu. da ya hada da fannin ilimi tattalin arziki kasuwanci da kuma fannin matasa wakilin murya amurka abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoton masu azancin magana kan ce yabon gwani ya zama dole inda suka kara da cewa arhar taba ba ta sai da kanta sai yajinta malam garba hero ganau dal gombe mai bibiyan ayyukan da hukumomi ke gudanarwa ne ya yi tsokaci dangane da irin abubuwan da tsohon gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo ya samarwa gombawan mai girma ibrahim hassan dan kwambo irin aikin da yawa jihar gombe idan ka dubi makarantu kamar santarar lokacin da mataimakin shugaban kasa ya zo sau uku yana tambaya ya ce nan firamare ne aka ce firamare ne firamare ne sai dai tambaye sau uku sannan idan ka dubi idi e akwai asibitin da aka je aka bude idan ka dubi conference da aka yi na hanyar bauchi kai kanka ka san ibrahim hassan dan gwamba ya yi muhimman aiki da kuma taimaka wa 'yan kasuwa da gwamba ta ci gaba fiye da duk yadda baka tsammani sannan idan ka dubi matasa irin taimakonsu da aka yi suka yada da adda suka daina kalare aka zo aka yi musu mashal aka yi mashal na jos aka yi mashal babu irin abin da bai kulin din gombe lokacin da aka bata ana cikin tashi hankali aka zo aka zauna lafiya makiyansa ma sai da ya dawo su ne masoyansa saboda hakuri da irin nasa domin a jihar gombe irin ciyar da eh, jihar gombe da mai girma gwamnan gombe tsoho ya yi tolba kenan ban yi tsammanin a shekaru nan gaba za mu samu wanda zai kitsa irin abun da tulba ya ba idan muka cire adawa idan ka dubi kuma bayan gari ka dubi hanyar duku a wata tasha da ya shan ta international don haka gaskiyar magana shine in dai aiki ne a arewacin najeriya har yanzu ba a samu gamnan da ya aikin da ibrahim hassan dan kwambaye ba idan ka dubi ruwa maganar ruwa na wanda ya gada wanda da ya kirkiro shi ya zo ya bari ya zo ya wayarin ɗin ruwa na dukku kwani har bojude wanda ya binne fayo saura kawai a kaddamar da injin wuta da aka kawo ana son aka gama shi ya fara turo ruwa ruwa ya wadaci cikin jihar gombe saboda aka babu abin da za mu gaya wa dan kwamba irin ciyar da gombe da ya gaba sai dai mu masa fata na alheri kuma ina kira ga sauran gwamnoni su yi koyi da irin ayyuka da ibrahim hassan dan kwamba ne da kuma hakuri da jajircewa akan matsayinsa idan muka waiwaici jihar bauchi kuma marigayi alhaji abubakar ta tare ali ne shine ya yi fice dangane da irin ayyukan da ya samar a tsohuwar gwamnatin bauchi da kuma gombe kamar yadda alhaji ahmed ya yi tsokaci a kai shine mutumin da ya ayyuka wanda ya tsara jihar bauchin da har yanzu ake fara data ya tsara ta kowace masarauta da ke jihar bauchi da gombe da baki ba inda bai ci gaba ba kowanne ya tsara musu aiki da ko'ina ya kai musu makarantar secondary ko'ina ya kai musu asibiti ko'ina ya kai musu hanya dukkan kasashen hakimai ya kai musu saboda tare ne ya yi tsinka har gwamnonin da suke kai yanzu kokarin karasa ayyukan da tatari ya shata suke yi kaga akwai stadium aboki wanda tare ali ya fara sa foundation har yau ba ma karasa ma aikin wannan stadium din ba yana nan wajen gens village sannan ta tare ali shine wanda ya gina makarantun sakandare 64 a lokaci guda shine wanda ya yi estate estate na gidaje kaga akwai ibrahim babu housing estate akwai bello khalil housing estate akwai tafawa balewa housing estate wanda a lokaci guda ya wannan estate din guda uku kuma shi a sashin tambar nan da abin ma'azu ya zo ya karasa da sashin gida dubu da abin ma'azu ya karasa duka shi ya yi su so duk gwamnonin da suka zo suna bin footfall na development na tatar ne ina kuma wanda ya mulki in an kaga kwalta a birnin gombe za ka ganta a birnin bauchi za ka ganta a birnin miso za ka ganta a garin azare shi ya fara kawo kwalta da wutan layi a cikin garuruwan nan wanda har yanzu ba a ko ina har gwamnati in ka yanzu ana magana aikin ta tare to gaskiya ba wani gwamnan da gaskiya ayyuka da takarar makamar na shi ta tare a yau ta tare yana gani ya aiki wa mutane yana musu sabis ne yana yin aikin da aka zaɓe shi ne wa al'ummomi yanzu kuma suna gani su maka aiki kamar sun maka alfarma ne Abdulhab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Idan dai ana da raye da uwa ake in ana maganar Najeriya to ai ta A gaida Abdulwahab Muhammad To yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. babban kan buɗan Usman. الانبياء الهجوم والثاني lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Assalamu alaikum da wa muke magana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum kuna magana da Garba Yalo daga karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya. To Malam Garba muna jin ka. Alhamdulillah gaskiya na daɗe ina neman ku a wannan layi ban same ku ba amma na ma Allah godiya da na same ku a yau. To alhamdulillah mun ji daɗi da ka same mu. a da farko zan yi tsokaci ne akan shugabannin siyasa na karamar hukumar lera a gaskiyar magana da ba su yi mana adalci mun gode wa allah da gwamnatin pdp ta wuce bisa adalcin da ayyukan da ta mana amma a tarihi karamar hukumar lera a yanzu jam'iyyar apc ta kafa tarihi azumin mu hudu shekara hudu ba mu da wuta a karamar hukumar lere don ba mu samu sabida ka wallahi wallahi mun yi kuskure mun yi da dama a kan zaben jam'iyyar abc musamman a karamar hukumar lere da fatan kunanan lafiya allah ya sa ku tashi lafiya daga garbe lokayar da karamar hukumar lere jihar kaduna najeriya na gode to malam garba godiya muke yi yanzu kuma sai daga jihar yobe da wa muke magana salamu alaikum kuna tare da shugaba bubuwan zam kasuwar ta maturu to shugaba buba muna jinka. yauwa sha Allah yau juma'a zan bayyana ra'ayina musamman dangane da gwamnati na ta jihar Yobe. Kungiyar zaɓe sakka da taimakon juna ta jihar Yobe tana mika godiyarta ga zaɓaɓɓen gwamna Alhaji Mai Malabuni. Sannan kuma muna mika masa godiya kwarai da gaske bisa wannan shugabanci da Allah ya bashi. Wato mu dai 'yan jihar Yobe musamman ma 'yan nan cikin garin da maturu akwai wasu abubuwan da suke damu mu wanda na aikace-aikace. musamman kamar kasuwar damaturu wanda muke kiranta sunday market to a gaskiya wannan kasuwa ba a gina take ba tunda aka samu jihar yobe ba mu da kasuwa a nan cikin garin damaturu fitacciya guda ɗaya wadda za a ce wannan kasuwa ce ta cikin damaturu helikwata ta fadar jihar yobe babu to muna mika masa kukan mu ga zababben gwamna da ya duba wannan kasuwa ta damaturu ya mana kasuwar zamani wadda daga wasu jihohin ma za su zo su kama branch kuma Eh, matasan cikin gari za su zo su samu gudun da za su yi kasuwanci da makamantansu sannan kuma muna mika masa kukanmu dangane da makarantu a ƙara mana ilimi sannan kuma asibubuta a ƙara mana eh, ma'aikata da kuma a giggina mana asibita sannan kuma a nan cikin unguwar nayinawa makabarta mm. junction a gaskiya yanzu damana ce kuma wato an zuba mana birji daga second point na makabarta zuwa makabarta to gaskiya yanzu damana ce idan za a kai gawa wallahi sai an tattara kafar wando an shiga cikin ruwa da gawa wani lokacin ma gawar za a cire a makara haka nan a mota a tafo da ita saboda babu hanya an zuba mana jan birji to ya kamata da Allah shugaba mai malabuni ya duba wannan hanya ta mu ta makabarta To shugaba Buba Wanzam da fatan sun ji wannan kuka naku yanzu kuma sai daga jihar Plateau. Salamu alaikum da wa muke magana. Walaikum salam kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjoji Plateau Kandahar. To muna jin ka. To a game da bayani na na yau a game da mu yaran Plateau wai mutum sai kalli dan uwansa Bahaushe sai ce wai dan cirani. Su kuma 'yan jirgin sun ki sana'a. to muna ina kira a gare su don allah an gina babbar kasuwar su wa kansu fada su yi sana'a ba su dinka tumasanci suna bin gindin 'yan siyasa ba suna karya to saboda haka kuma akwai mu wanda muka suna taimako a jihar filato kamar awal el mansur da dan da manir balau da wannan yaro dan gidan garba mai akwala da wannan alhaji da suki salu lakande to su da suke ragowa da suke kare su yan ne siwa kansu kiyamun su daina tumasanci a gindin 'yan siyasa su wanke riga suna zagin mutane suna cewa 'yan cirani ne to mun gode alhaji babaji yanzu kuma sai daga jihar niger da wa muke magana kuna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a can ba to ibrahim mai wankin hula muna jin ka yau eh, ne abin da nake tafe da shi game da ainihin yan sudan ne da suke zanga-zanga a kan kwaɗayin demokuraɗiyya to zan gaya musu kaɗan ko kuma mu sanar da su da kaɗan daga cikin abin da demokuraɗiyya ta kosa. Hmm. Don saboda wannan zanga-zanga da suke da kashe juna da suke yi to wannan mulkin da suka rabu da shi na Umar Albashir yanzu za su rasa ainihin dukkan wasu ayyuka na ci gaban rayuwarsu da kasar da kasar su gaba daya abin da muke kara ja musu kunne akai kenan don insha allahu idan muna a raye idan suka ce dole demokuraɗiyyar ne suke bukata to sai sun kuka da hawayensu saboda dukkan wani abu na ci gaba za su rasa shi sannan kuma na muku barka da sallah ma'aikatan gidan rediyon voa da sauran dukkan masu bugun muku da masu sauraron. to mun gode ibrahim mai wankin hula yanzu kuma sai jihar taraba da wa muke magana. Assalamu alaikum da wa muke magana. To masu sauraro yau fa kofa a buɗe take za ku kira ku bayyana ra'ayinku za ku kira ku bayyana batutuwan da suka sha muku kai kuma nambar da za ku kira To mun samu kira daga jihar Kebbi. Da wa muke magana? To, Salamu alaikum kuna magana da Shehu Arabu Asara da Kebbi State. To, mu ke Kebbi yanzu mun godiya da ɗan kasuwan Haji Biro Anne Tamba. Hmm. Bisa taimakon da yake yi ya gina babban masallaci na juma'a cikin garin kamba mu ma nan wasu go yanzu haka ya ba gari guda mu yi ma masallaci mu fenti to muna yi ma alayi kabiru an ne kamba guda bisa ga ayyukan da yake ma talakawan mu jiha kebi muna gode mashi muna gode mashi allah ya kara ci gaba allah ya taimaka to mun gode shehu arba mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jihar gombe da wa muke magana Assalamu alaikum da muke magana. Hello eh, muna jin ka. tare da Musa Muhammad ne daga Kaltungo jihar Gombe. To Musa Muhammad muna jin ka. Ni ra'ayina ne da zan bayar a yau shine zaɓaɓɓen gwamnan mu na jihar Gombe wanda Allah ya bawa shugabanci Alhaji Inuwa Allah ya taimake shi ya dafa mishi Allah kuma ya sa mulkin nan talaka zai amfana da wannan mulki da ya Allah ya bashi. Na gode. ne Musa Muhammad daga To Musa Muhammad mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada ku manta sai kun sa alamar ƙari wato plus a gaban lambar. yau kofa a buɗe take za ku iya kira ku faɗi batutuwan da duk suka sha muku kai mun sami kira daga jihar kebbi da wa muke magana kuna magana da ali aliyu ke kamba iya zango kamba jihar kebbi nigeria to alhaji aliyu muna jin ka wato ni ra'ayina ina magana ne game da irin halin da talaka suka shiga nan najeriya wanda yake dai ba abin da ya kamata illa mu koma ga ubangijinmu allah mu roƙe shi sauki mm. saboda mai yawancin abin da yake faruwa da 'yan siyasa wasu mutane ne da da abubuwan da suka dama shi ne suka saboda haka ba wani wanda zai ce gan talaka in ban da Allah. Hmm. saboda eh saboda haka da shi yasa Allah yake mana ruwan sama in ban da shi ba wanda ya sai ma duniya ruwan sama saboda haka mu koma ga Allah mu bar komi Allah shi mana saukin ya gyara mana wani abubuwan suke damu Najeriya da Boko Haram da kuma abin da ke damu mu a Zamfara Allah ya mana saukin shi Allah ya ba mu zaman lafiya Najeriya Allah ya taimaki talakan Najeriya da Najeriya gaba daya assalamu alaikum To mun gode Alhaji Aliyu. Mun gode yanzu sai kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Alhaji Hassan Samina ka. To muna jin ka. Yawa, kai wani bawan Allah da ya magana kan maganan wuta a wutan lantarki a Bera Lokar Gamma. Bai gama ba kuka yin shi. Mm. Saboda haka maganan wuta a Bera Lokar Gamma fiye da yadda ya faɗa ma babu wutar. kuma sannan su zumbuɗawa mutane kuɗi yadda suka ga dama yawa ita wuta kuwa abin sayarwa ne in ka saya an sayar maka in an sayar maka a karɓi kuɗin ka in ba a sayar maka ba ba za a karɓi kuɗin ka ba amma mu a lera rokar gamman in an sayar maka ma a karɓi kuɗin ka ma ba a sayar maka ba ka ba da su a cikin ka ba da su kila. Hmm. saboda haka nan ne muna son hankalin waɗanda alhakin wasu ne ke hannun su da har da ta jara mana wuta har ba ta gyara mana wuta ya kuma ka ta wuce nan ba wuta a rinan lokacin man gaba ɗaya To mun gode Alhaji Dere yanzu mun eh. samu kira daga jihar Adamawa. Da wa muke magana? Kuna magana ne da mai wada mai kada daga garin ganye. To mai wada mai kada muna jin ka. Eh mai wada mai maciji da kada ra'ayi na shi ne akan wani bawan Allah. Hmm. da ya zo banta ya zo cikin ganye mai suna ciroman ganye a gaskiya ya yi ma mutanen ganye alheri mm. muna miki fatan alheri nan zuwa gaba ko gwamna zai fita adamawa in allah da muna tare da shi mm. domin ya yi ma mutane alheri zuwansa ganye to mun gode mai wada mai maciji mai kada Madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon na cewa karfe 4 na yamma da minti 54 ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kwale kulob din kasar jamhuriyar kamaru guda goma sha takwas za su fara taka leda suna la liga bayan sun kwashe watanni hudu suna hutun dole kasancewa matsalolin da hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru fikafu ta shiga na harin kudaden da za su gudanar da gasar coach sulemani ya yi mini karin haske eh, malam awal garba abin da zan yi ce maka komai na tafiya ka san tsare-tsaren lokacin da ya ɗauki wannan eh, magaran eh, shugaban Eh, kwallon kafa na kamaru hmm. ya samu akwai eh, matsaloli da yawa wanda eh, zuwa ga yau hmm. ya wawware wannan matsalan kamar akwai su club kamar canon toner ginamo panther duk suna da matsala to ya samu ya wawware wannan matsalan insha Allah za fara buga kwallo daga gobe gobe ran asabar za fara buɗe wasan eh, liga, liga du cameroon eh, ba shakka kamaru ta sa ido a kai kuma ta ce za ta tallafa musu saboda a ga an cimma buri bayan kwace mana eh, hada eh, gasan kwallon eh, nafiyan naniyan afirka eh, gwamnati kan ta ce za ta dafa musu baya za ta ba su kudi kamar da ta saba bayarwa ma za ta yi kari. za ta yi ƙarin kuɗi don a samu a ga an cimma buri komai na tafiya da kyau kuma ƙwallon ƙafan kamaru ya fita cikin matsalolin da yake samu a kowane lokaci na su club da su su eh, masu so a gansu in dai aka wawware wannan duk matsalan eh, buri na inga ga ƙwallon kamaru ta ɗauko eh, komai sabo kamar da ta saba yi a lokacin da ya wuce eh, kucin da suka wuce baya. Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru. Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici. To, Zahra ga labaran a takaice. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta Amurka ta sake sakawa Iran wasu sabbin jerin takunkumai, inda a wannan karan ta dirawa kamfanin sarrafa kayan man fetur na kasar mafi girma. A yau Juma'a ne ma'aikatar bai tilmanin Amurka ta ba da sanarwar saka wannan sabon takunkumin akan kamfanin man fetur na PGPIC da wasu rassansa guda 39. prime minister Habasha Abiy Ahmed ya gana da shugabannin mulkin sojan Sudan da kuma jagabannin kungiyoyin 'yan adawa na kasar a kokarin da yake na sulhunta rikici da ke tsakanin bangarorin biyu wanda suke yi tun bayan da aka hambar da tsohon shugaban Sudan da ya daɗe a kan karagar mulki Umar Albashir. Jim kaɗan bayan ganawarsa da shugabannin abi ya ce akwai buƙatar dukkan mutanen Sudan da suka haɗar da sojoji da jagabannin bangarorin siyasa siyasa duk kowa ya nitsu ya dubi hanyar da za a hanzarta mai da kasar akan turbar dimokuraɗiyya. kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust, Bangar da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kotu a Abuja ta jingine dakatar wadda hukumar sa ido akan ayyukan kafofin watsa labarai ta Najeriya NBC ta yawa tashar talabijin ta AIT da Radio Ray Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie lagos Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.